<laughs> ba abin da ba faɗa ba da wanda ya sayar da abu yake da wanda ba mai sani ba kowa tsawon bakinsa albarkacin bakinsa to abu da farko dai da wanda ya daidai da wanda bai daidai ba duka mun yahi ma kowa amma ban abin da nake so in basirantar da mutane a kai na farko dai ina yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala akan wani matsayi ko wata gaba da aka ke in rike wanda ita ce ta yaɗo a duniya ban san dalili ba da abin ya sa ya yaɗo haka a duniya allahu a'lam wanda an yi dubunsa shiru kake ji ba kai ba ce komi ba amma ala halin ina yi ma Allah godiya tabaraka ta'ala a kan wannan isho kuma abu na biyu godiyar da nake wa Allah tabaraka ta'ala shi wanda ya ɗauki matsayin yake in rike wannan matsayin ya sani kowaye bai jahilce ni ba da ya jahilce ni waye to da sai tunanin matsaloli ko matsala ko to bai jahilce ni ba da fatan da nake yi ubangiji tabaraka ta'ala shi ne ba da wannan amana Allah ya taya ne riƙe wannan amana kuma na yi alkawari tsakanina da Allah ba zan ha'ince shi ba zan zalunce shi ba har abada ta izinin Allah abu na biyu kada mutane su yi tsammanin cewa da zarar aiwa da ya kai wuri kaza to komai ya daidaitu wallahi sai dai Allah ba abokin shawara ba ko mai ba da shawara ba ko ni ne gwani wallahi ban iya gyara da ko ni aka zaba a matsayin gwana a neja wallahi ban iya gyara ta ka jira ki muku wallahi don musibin da ke kasa wallahi suna da yawa akwai wata magana da daddade tana nuna yawo a zuciya wani ke furta ta wani lokaci wato irin wannan ƙasa da irin wannan jiha wato sai nake mata kallon duk wanda aka ɗora a kai sai an gajiyar da shi sai an wahalar da shi abu na biyu ina hasashen mutane biyu za su iya rike neja ila su sha mutane biyu ko siffofin mutane guda biyu mutum na farko shine wanda zai iya rike garin nan ko jihar nan ya sha ya tsira shine wanda Allah ya ba shi cikakken tauhidin da sihiri ko tsahi zai tasiri a kansa cikakken mai tauhidin da baya tsoron tsahin mahu tsahi ko barazanar masu barazana wanda ya kwankwaɗe tauhidi ya ƙoshi in Allah ya sa aka samu irin wannan mutum a Najeriya to wato zai yi abin da zai iya yi ba tare da an saka masa birki ba abu na biyu za ku yi mamaki ko kuma wani ƙwararren ɗan sihiri wanda sihirinsa ya zamanin 'yan sihirin ya canye an yi an buga ba yadda aka yi aka bashi dole a bashi to wa'annan mutane su su kada da su rike ne za a zauna lafiya amma wallahi in ba mai tauhidi ba ko matsashi da yadda dama tsafin masu tsafi ya shafa kowa a a neja wallahi sai ka sai an gajiyar da kai barnar da ke kasa ta wuce duk inda kake tunani za ka fatan da nake wa jama'a gabaki daya ita ce addu'a wallahi wai aka ce na waje ganin kokowa ita matsala da kake garin ta yanzu wannan shugabancin da muke na ka ba da sallah kai wa'azi ya kasan muke karewa da mutane da zan bude maka hansa dina kaga miyagun maganganu da zagi da kaidi iri iri ba abin da aka bani in raba kuwa ko akwai da Allah akwai shi ni aka bani aka ce gashi in raba mutane ba ba suwa wa'azin da nake ne da menene da sauransu kawai shine ba wani abu da amma ka ga abubuwan da suke ta faruwa da wato ga mutane da kyau da haka ya jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya ishe gyara al'umma in ba Allah ba wallahi kowa akai kai dai kai abin za ka iya yi saura ka bar mu Allah kowa yi kai an fahimci wannan faɗin gaskiya ya yi kusan abu zama abu mai wahala a duniyar yau yanzu sati hudu da suka wuce baya sati hudu wannan juma'a ita ce ta hudu da ni magana kan abin da shi matsalar nefa daga cikin abin da ya gaje ko suka fusata kalmar da ni nake da suka ce sun ce ba sa cin riba nake to in mutum bai cin riba a kasuwanci ajiwa yake yi ko idan ba riba ta mai da ba gwamnati kayanta to wannan magana ta jawo jidali ina tabbatar maka ya zama dalili da aka samu aka hada tare da bashin da ake bi da na nefa aka yanke mota tsawon wata guda kaga nefa kadai fa to ina sauran kamfanoni kenan jama'a to faɗin gaskiya yana da wahala ga al'umma yana da wahala amma tare da hakan haka za a yi ta illa ma sha Allah Allah ta'ala ya bada iko da yan uwa yana mana fata alheri ubangiji ta Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare kuma ina ƙara addu'a lokaci ya riga ya tafi ya ƙware ƙwarai ina ƙara addu'a ga wannan ƙasa Allah ya zaurar da ita lafiya wannan masifa da ta zama sanadi dangane da wa'yansu don sai mu ce wa'yansu da suka ƙirƙiro ta suka cusa ma duniya ubangiji ta'ala ya yi muna maganinta mu dai kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muki, ga Allah za mu koma kuma za mu yi ta addu'a yadda bata shigo ba don bata shigo wurin ba Allah kada ya kawo ta kada Allah ya kawo ta ubangiji ta Allah ka zaunar da kasashen malahiya ka raba mu da wa'annan fitintunu Allah ka kawo da su aqulu qawli hada wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim na ah, maganar taimako kuma duk da cewa dai ga halin da